إذا قربت ساعة يا لها وزلزلت الأرض زلزالها تسير الجبال على سرعة كمر السحاب ترى حالها كمر السحاب ترى حالها كمر السحاب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 واهتدى بهديهم إلى يوم الدين أما 'Yan uwa masu kallon mu da mu a daidai wannan lokacin ina muku gaisuwa irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu barkanmu da saduwa a wannan shiri namu na alamomin tashin alkiyama wanda wannan gidan tv mai albarka wisal hausa tv suka ɗauki nauyin kawo muku idan ba a manta ba a darussan baya mun fara zana alamomin tashin alkiyama ƙanana wa'inda tsakaninsu da tashin alkiyama akwai 'yan shekaru wanda ba akwai 'yan shekaru da dama kaɗan saɓanin manya-manyan alamomin tashin alkiyama wa'inda daga faruwansu zuwa tashin alkiyama kuma babu lokaci mai tsawo idan ba a manta ba alama ta farko da muka ambata mun ambaci aiko annabi alaihi salatu wassalam wannan ita ce alama ta farko alama ta biyu rasuwansa sallallahu alaihi wasallam alama ta uku da muka ambata shine karban ko kuma ita ce karban baitul maqdis wato baitul maqdis eh, masallacin kudus za a karba a hannun kafirai a yanta masallacin a kori kafirai yahudu da nasara gaba daya a masallacin ya dawo hannun musulmi wannan ya faru ne a zamanin sayyidina umar lokacin da yake khalifancin musulmi a shekara ta sha shida bayan wannan mun ambaci ɗaya daga cikin alamomin tashin alƙiyama da annabi alaihi salatu wasalam ya faɗi yawan mutuwa wanda mutuwa za ta faru a cikin mutane mutuwa wanda a ɗan lokaci kaɗan za a mutu da yawa malamai suka ce wannan mutuwan da annabi alaihi salatu wasalam ke ishara zuwa gare ta ita ce annoban da ta fara a garin amwas ta'unu amwas wannan annoba wanda ta yi sanadiyyan halaka ko kuma mutuwan mutane da dama a shekara ta a sha bayan hijiran annabi alaihi salatu wassalam sahabban annabi alaihi salatu wasalam sun rasu da dama a wannan wato annoba daga cikin wanda suka rasu akwai ɗaya daga cikin manya-manyan sahabban annabi alaihi salatu wanda annabi alaihi salatu ya yi mishi bishara da aljanna wato abu ubaida amir ibn al-jarrah al-fihri shi ma a wannan annoba ya rasu ta'unu amwas wannan annoban kamar yadda na faɗi ta fara ne a garin amwas wani ƙauye a garin falastin daga nan kuma ta baibaye garin sham kuma mun faɗi a darussan bayan aka ce a sham ana nufin falastinu ana nufin Siriya, ana nufin jordan da wani bangare na kasar iraki da wani bangare na cikin kasar saudiya nan ake ce ma sham. wannan annoban ta bai wannan garin sai da mutum sama da dubu ashirin da biyar suka mutu a ɗan ƙanƙanin lokaci wannan alama ce ta tashin alƙiyama kuma ta faru kamar yadda annabi alaihi salatu wasalam ya faɗi Wannan yake nuna gaskiyan saƙon annabi alaihi salatu wasalam cewa daga wurin Allah yake alama ta ƙarshe da muka ambata alama ta biyar a wancan zama da muka yi ita ce alamar wato yalwatuwan dukiya mutane za su yalwata dukiya za ta yi yawa a cikin mutane har mai arziki ya zama yana neman wanda zai karbi sadakan shi kuma idan ba a manta ba na ja mana kunni na ce ya wajaba gare mu mu yi aikin alkhairi tun kafin lokaci ya zo ya ƙure mana lokaci zai zo ya ƙure mutum yana son yi aikin alkhairi yana son yi sadaka yana son ya ba marasu shi kowa ya zama wadaci kowa ya zama yana da shi zai zama wato abin da ya fi damun mai dukiya shine wa zai karbi dukiyar shi yana yawo da dukiya wa zai karbi sadakan shi wa zai karbi sadakan shi za a samu mutum ana tunanin ba shi da shi ana tunanin cewa fakiri ne a kai mishi dukiya a ce ga sadaka ka karba ya ce ni ba na da bukata la'arbali fi maliku. ba ni da bukata ba ni da larura da dukiyarku ku je ku riƙe dukiyarku ni ma ina da shi wannan alama ce cikin alamomin tashi alkiyama alama ta gaba wanda ita ce alama ta shida wanda annabi alaihi salatu wasallam ya ba mu labari ita ce wato zuhurul fitan wato bayyanan fitinu idan aka ce fitina ana nufi a lugar larabci in aka ce fitina ana nufin wato yawan kashe-kashe da yawan kafirci wato da ƙone-ƙone da tashin hankali allah kiyashe mu idan wato idan alkiyama ta yi dab da ta tashi allah yana wato yana gab da ya tashi alkiyama wa'annan abubuwa za su bayyana a cikin mutane kashe-kashe ya yi yawa na yi ta ishara a game da wato yawan kashe-kashe ka ji a rana ɗaya an kashe mutum dubu biyu shi wanda ya kashe bai san dalilin kisan ba wa'inda kuma aka kashe su ma ba san abin da ya sa aka kashe su ba kuma abin bakin ciki za ka ga musamman a irin wani lokacin da wato kashe-kashen ya zo sai ka ga kuma mafi yawa musulmi ake kashewa wa'inda allah tabaraka wata ala yake da kishin wato rayukansu wanda Allah tabaraka ta'ala yake son su rayu cikin aminci suna bautata mishi musulmi kwaya ɗaya kisan musulmi kwaya ɗaya tashin hankali ne kuma Allah tabaraka ta'ala baya so annabi alaihi salatu wasalam kamar yadda ya faɗi a cikin hadisin da ya inganta duniya gaba ɗaya ta tashi da abin da ke cikin duniya ya fi ma Allah sauki da a kashe mishi ran mummuni kwaya ɗaya kwaya ɗaya to a rana sai ka ga a ƙasashen musulmi da wa'inda ma ba musulmi ba rayukan musulmi nawa ake sallarwantarwa a rana ɗaya ana kashe musulmi ba gaira babu dalili can a kashe nan a kashe nan a kashe musulmi rayukansu sun zama kamar rayukan kiyashi allah ya tsare mu wannan alama ce cikin alamomin tashi alkiyama kuma duk lokacin da mutum ya ga wannan to ya wajaba gare shi ya shiga taitayin shi ya san inda zai sa kan shi cikin mummunan zai sa kan shi ko ko cikin wato kafirai wa'inda suke kashe mummunai Allah ya kiyashe mu hakanan cikin wato ma'anonin fitina wato yawan kafirci musulmi ma wanda yake kiran kanshi musulmi kaga bai damu da ya faɗi kalman kafirci ba kamar yadda annabi alaihi salatu wasallam ya bada labari ya wayi gari yana musulmi ya yi maci kafiri ko ya yi maci kafiri ya wayi gari musulmi maganganunmu waɗansu maganganun su zama suna sanadiyan fitan mutum daga musulunci waɗansu ayyukan su zama sanadiyan fitan mutum daga musulunci duk wa'innan suna nuna wato kusantowar tashi alkiyama Allah ya mana dace ka ga mutum bai damu da ya furta kalmar kafirci ba ya zagi addini ya zagi Allah ya zagi manzan Allah alaihi salatu wassalam ya ci mutuncin annabi alaihi salatu wassalam ya ci mutuncin matan annabi alaihi salatu wassalam duk kuma wai a sunan addini kaga duk wa'innan fitinu ne wanda suke nuna gabatuwan tashi alkiyama Allah ya samu dace saboda haka annabin tsira alaihi salatu wassalam ya ba mu labari ya ce inna bayna yadai sa'a fitanan ka kita illayil al-muzlim lallai kafin Allah ya tashi alkiyama wato fitinu za su shigo cikin al'umma za su yawa fitinu iri-iri kamar yadda na ambata fitinin kisa fitinan kafirci fitinan saban Allah iri-iri a saba Allah kuma nau'i nau'i irin na sabo duk fitina ce Allah ya kiyashe mu kafin Allah ya tashi alƙiyama inji manzon tsira alaihi salatu wassalam za a samu fitinu da yawa ka kita illail al-muslim yadda ka san wani sashi na dare wani yankin dare mai duhu yusbihu ar rajulu fiha mu'minan wa yamsi kafiran ya yawayi gari yana mummuni musulmi amma kafin yamma yayi abin da ya fitar da shi daga musulunci wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran ya wayi gari yana mummuni musulmi amma kuma ya wayi gari auyayi mace yana musulmi ya wayi gari kafiri saboda tsabar fitinu da suka shiga aiki ne zai yi aikin da zai fitar da shi daga musulunci sawo in ya sani ko bai sani ba magana zai yi maganganu da za su fitar da shi daga musulunci sawa'in ya san wannan maganar za ta fita da shi daga musulunci ko bai sani ba abubuwa fitinu iri-iri annabi alaihi salatu wasallam ce tabbas kafin tashin alkiyama wa'annan abubuwa za su faru annabi alaihi salatu wasallam ce idan wa'annan fitinu sun zo alka'idu fiya khairun min alka'im wanda zai zauna a cikin wa'annan fitinun ya fi wanda ya tsayu abin da ake nufi kinaya ce a wanda ya yi shuru baya magana bai kutsa cikin wa'innan fitunun ba ya fi alkhairi akan wanda ya tsaya ya shiga ciki walqa'im khairun min almashi wanda kuma yake tsaye ya fi wanda ya yi tafiya a cikin fitunun. walmashi khairun min sa'i mai tafiya kuma a hankali ya fi alkhairi akan wanda kuma yake gudu ya kutsa ciki kutsawa duk wa'innan kinaya ce annabi alaihi salatu wasalam yake yi akan duk wanda ya wato ya shiga taitayin shi ya rabu da wannan fitinan da sabubban wannan fitinan shi ne mafi alkhairi a wannan lokacin wanda kuma ya kutsa a cikin wannan fitinnu ya shiga ciki ko ya shiga yana magana yana zantuttuka a ciki wannan ba shi da alkhairi shi yasa malamai suke gaya mana cewa idan fitinu sun zo irin wa'innan manhajin musulmi na kwarai shi ne ya ja bakin shi ya shiru kada ya yi magana balle ma ya kutsa a yi da shi kada ya yi magana kada ya kutsa a yi da shi ne mafi alkhairi kuma idan fitinan ta juya baya mutum zai gane cewa shirin da ya yi ya fi zama alkhairi kan maganan da zai yi fitinu za su zo in ji annabi alaihi salatu wasalam idan fitinan ta taso ta yunkuro sai ka ji musulmi yana cewa ko sai ka ji mutum yana cewa hazihi muhlikati wannan shi kenan daga wannan fitinan kenan mu dai mun hallaka mun gama wannan da wuya kuma wato wato wato mu tsira da ranmu a cikin wannan fitinan wannan fitinan za ta zo ta tafi da rayukanmu sai Allah cikin lidufin shi da tausayin shi kuma sai ya kwaranye ya yaye wannan fitinan idan ya yaye wannan fitinan kuma mutane sun zama zauna cikin zaman lafiya kafin ka ce kwabo kuma sai ka ji wata fitinan ta bullo a wani garin ko kuma a wani lokacin ta tafi da rayukan mutane ta tafi da mutuncin mutane har mutane su tuna to shikenan hadhihi muhlikati wannan daga wannan fitina kuma shikenan zamu hallaka sai kuma kaga ta kwaren yi inji annabi alaihi salatu wasalam haka fitinu za su yi ta faruwa za su yi ta faruwa za su yi ta faruwa har sai Allah ya tashi alkiyama Allah ya mana da kyau annabi alaihi salatu wasalam yana ba da shawara idan mutum musulmi ya riski wa'innan fitinun to me ya dace ya yi a irin wannan lokacin annabi alaihi salatu na ce fakassiru ko wa qatti'u awtarakum wadribu bi suyufikum alhijara kubbanku da kwari da bakanku da duk wani kayan yakinku ku lalata shi kwari da baka da kayan harbi duk ku kareraya su takobi ku bugi dutse da shi ya shi ya karere duk wani kayan yaƙi ku karere ya su ku zauna ba ku da kayan yaƙi ba ku da komi ku zauna gara ku ku zo a kashe ku da ku zama ku ne masu kisa ku zama ba ruwanku da fitinan ba za ku shiga ba shawaran da annabi alaihi salatu ba musulmi kenan a wannan lokacin Allah ya kiyashe mu fa in dakala ala ahadin falyakun khairu aw falyakun ka khairi ibnai adam idan fitina irin wa'innan sun zo kafin tashin alkiyama sun samu ɗaya daga cikinku ya zai yi falyakun ka khair ibnai adam ɗayanku ya zama mafi alkhairi ya zama kamar mafi alkhairin 'ya'yan annabi adamu guda biyu kun san annabi allah ta ta'ala ya ba mu labarin 'ya'yan annabi adamu guda biyu wanda husuma ta shiga tsakaninsu wurin bautan Allah wurin watlu alaihim naba abnai adam yadda Allah ta'ala ya bamu labari watlu alaihim naba abnai adam id qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar qala la aqtulannak qala innama yataqabbalu Allahu min al-muttaqin لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوأت لنفسه فطوأت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين فسروا إن آيوين يد الله تبارك وتعالى يبام الأباري يتي وتلو عليهم نبأ ابني آدم بالحق كبا الأمم كالأباري كي النبي محمد عليه الصلاة والسلام كو كبا متانا كالأباري كيمي وأزي labarin 'ya'yan annabi adam guda biyu idan karraba kurbanan lokacin da suka gabatar da wani kurban wani nau'i na ibada a wancan zamanin idan wato gardama ta shiga tsakanin mutum biyu to ya ake yi a bambance waye mai gaskiya waye mara gaskiya shine sai a gabatar da wata ibada ko a kawo wani abinci ko wani abu a gabatar da shi mai gaskiya wuta za ta sauko daga sama ta cinye abin da ya gabatar na ibada wanda bai da gaskiya kuma wuta ba za ta cinye ba sai a gane wani ne mai gaskiya wani ne bai da gaskiya lokacin da husuma da rashin fahimtar juna ya shiga tsakaninsu sai suka in karraba kurbanin sai suka gabatar da wannan abin ibada suka gabatar da shi fatukubila min hima. sai Allah Ta tabaraka ta'ala ya karba daga ɗayansu wuta ta zo ta cinye abin da aka gabatar na ibada wala taqabbal min al-akhar ɗayan kuma wutan ba ta cinye abin da ya gabatar na ibada ba sai wanda ba karbi ibadan shi ba ya ce la'aktulannak farko dai ina son in nuna mutane kaga ibada ce suka yi ba ma wurin saban Allah ba to ina ga wanda suke kashe kansu wurin shan giya ina ga wanda suke kashe kansu wurin caca ina wanda suke kashe kansu wurin gaddaman kallon kwallo kaga wannan fitina ce babba su wa'innan ibada ce suka kaddamar zahiri ya nuna an karbi ibadan ɗaya ba a karbi ibadan ɗayan ba sai hassada ta kama wanda ba a karbi ibadan shi ba ya ce la'aktulannak ya ce wallahi zan kashe ka qala inna ma yataqabbalu Allahu min mutaƙin ya ce ɗan uwana kada ka damu Allah baya karban ibadan kowa sai mai tsoron shi Allah ta barka wata yana karban ibadan bayan shi ne mummune masu jin tsoron shi wanda ya bijire ma Allah barka wata 'Ala, ko ya ibadan Allah baya karɓa. saboda ka gyara ayyukanka kai ma Allah ya karbi ibadanka ba ka ce za ka kashe ni ba la'aktulannak yace inna ma taqabbalallahu minal muttaqin yace la in basatta ilayya yadaka li taqtulani ma ana bi basatin yadi ilayka li aqtulak inni akhafu Allah rabbal alamin yace idan ka miƙa hannunka domin ka kashe ni ni ba zan miƙo hannuna domin in kashe ka ba ba zan shimfiɗa hannuna domin in kashe ka ba saboda ni ina jin tsoron Allah tabaraka wa ta'ala ubangijin talakai ba zan kashe ka ba ni ka kashe ni me yasa ba zan yi haka ba inni uridu an tabu abi ismi wa ismik abin da nake so in dai ka ce lalle sai ka kashe ni to ina son ka je ka koma da na da zunubinka in dai ka kashe ni Allah tabaraka ta'ala duk zunuban da nayi zai kwashe dora maka kuma ga zunubanka ya za ka yi fatakun min ashabin nar wa zalika jazaa'u zalimin kuma ya kasance karshen ka wuta wannan fa ne wato sakamakon azzalumai masu zaluntan bayan Allah masu saba ma Allah sai annabi alaihi salatu wasalam yake ba mu misali ya ce fa in dakhala ala ahadikum idan fitina irin wannan ta shigo ma ɗayanku irin wannan fitinu na kisa da zubar da jini ba tare da haƙƙi ba babu sababi to falyakun ka khair ibnai adam to ɗayanku ya zama kamar mafi alkhairin cikin 'ya'yan annabi adamu guda biyu shine wanda ya amince a kashe shi ba shi yi kisa ba tunda ya ce la in basatta da kali ta taqtula ne ma kali a a ilayka in yi a kafin Allah rabbal alamin idan ka shimfiɗa hannunka kana son kai sai ka kashe ni to ni ba zan kashe ka ba ba zan bi ta naka ba saboda ni ina jin tsoron Allah maɗaukakin wato ubangijin talikai ni ba zan kashe ka ba ni na yadda in zama abdullah al-maktul in zama bawan Allah wanda aka kashe ba ni in zama abdullah al-qatil ba ba in zama bawan Allah mai kisa ba sai annabi alaihi salatu wasallam ce to kai ma idan ta same ka tunda da fitinu za su yi ta zuwan mu mutane ƙarshen tashin alkiyama ko muna cikin su Allah ya fice mu idan fitinu irin wa'annan sun sami mutum to da ya zama shi ne mai kisa to gare ya zama shi ne aka kashe annabi alaihi salatu ya ce ya zama wato mafi alkhairi cikin 'ya'yan annabi adam shine wanda aka kashe wannan hadisi ingantacce ne alimam ahmad ya fitar da shi alimam abu dawud da ibnu maja da alhakim sun ruwaito wannan hadisin kuma hadisi ne ingantacce wannan yake nuna mana cewa idan fitinu sun faru a cikin al'umma kuma kullum suna faruwa tun daga bayan annabi alaihi salatu wasalam har zuwa a tashi alkiyama wa'annan fitinun za su yi ta faruwa kamar yadda na gabatar a cikin alamomin tashi alkiyama akwai wa'inda sun faru sun kare kamar aiko annabi alaihi salatu wasalam kamar karban eh, kudus a hannun kafirai kamar mutuwan annabi alaihi salatu wasalam kamar ta'unu amwas da sauransu akwai waɗanda kuma in sun fara ba za su tsaya ba har Allah ya tashi alkiyama daga ciki akwai zuhurul fitan idan fitunu sun faru a cikin al'umma tun daga kashi sayyidina Uthman ba za su gushe ba a cikin al'umma har Allah tashi alkiyama Fitunu za su yi ta faruwa in an gama wancan a shiga wannan in an gama wancan a shiga wannan Allah ya fishe mu fitinar da ta fara faruwa a cikin al'ummar musulmi ita ce kisan sayyidina Uthman kuma kamar yadda annabi alaihi salatu wasallam ya ba mu labari sayyidina Uthman za a kashe shi ne na gabatar a wancan karatun namu hadithin abu musa ashari da imam bukhari da muslim suka rubaito wata rana da yake cewa la'akunan na bawa ba rasulillahi sallallahu alaihi wasallam abu musa ashari ya ce hakika yau zan zama bawwab rasulillahi sallallahu alaihi wasallam zan zama mai gadin kofan annabi alaihi salatu wasallam yayi alula alola ya taho gidan annabi alaihi salatu wasallam ina annabi aka ce annabi ba shi gida ya shiga masallaci ina annabi aka ce annabi ba shi a masallaci ya ta tambaya sai da aka nusashe shi cewa annabi alaihi salatu wasallam ya tafi anguwan kuba anguwan uban ma yana nan a wata gona a cikin gonan ma yana nan a kusa da wata rijiya da ake ce mata bi'iru aris tana nan a kudu ko kuma yamma kai tana nan a yamma da masallacin uba na madina rijiyan an toshe ta yanzu an rufe ta amma dai alamanta yana nan annabi alaihi salatu nan wannan rijiyan ya tafi ya je ya zauna a jikin rijiyan jama'a na ɗauko kisan kashe sayyidina Uthman wanda ita ce farkon fitina da ta faru a cikin addinin musulunci kuma ana nuna mun ya kamata mu je hutun rabin lokaci a nan ne nake dakatawa sai Allah baraka wa ta'ala ya dawo da mu daga hutun rabin lokaci za mu ci gaba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh